بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقيبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon haɗo a darasinmu na tafsiri a wannan masallaci na Al-Amin Islamic Foundation wanda ke cikin garin Maiduguri a yau muna ranar 22 ga Ramadan a hijirar manzo sallallahu alaihi sallam wanda ya dace da ranar wato 23 ga watan hudu 2022 muna roƙon Allah ya datar da duka alkhairi ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da malumanmu kuma akwai ɗan da suke bukatan addu'a muna roƙon Allah ya bai musu bukatun suna alkhairi Ah, akwai dan uwanmu da kuma ah, Allah ya masa rasuwa malam ah, madukura ma'aikaci na Imam Malik yau Allah ya masa cikawa kuma karfe biyu aka yi sallan jana'izar sa muna roƙon Allah ya gafarta masa da sauran wato musulmai da suka riga gidan gaskiya kuma muna roƙon Allah ya kyautata namu karshen kuma akwai wata baiwar Allah da take bukatar addu'a ga mahaifinta ta ba da sadaka ga wacce mun yi wata magana a nan ta aika mata da sadaka fi sabilillah tana roƙon Allah ya isar da ladan sadaka nan ga mahaifinta da ya rasu kuma insha Allah Allah zai isar don sadakar ta samu gurbinta kuma akwai wata tunatarwa da aka yi wanda ya kamata a faɗakar tun da ya shafi lafiyar jama'a akwai wanda suke nika kuka a injin ko in wurin da ake nike-nike to ana zuba mai a kukan don ya yi kore kar ya yi kura ya yi kyawu to na zuna aka kira ni aka ce sun je har sun ɗau hoton wurin aikin bakin mai na mota wanda ya mutu shine za su zuba a kukan ake nikawa to kaga akwai taba lafiyar dan adam bakin mai ba ma tsohon ba sabon ma ai ba don mutum aka yi shi ba wato suna ganin su zuba mai haka su nika suna ganin akwai asara shi yasa suke yin haka a gaskiya kuma hakan ya tafi lafiyar al'umma amma tun da akwai waɗanda suka je wajen har suka dauki hoto kuma labarin ya isa gare ni muna fatan waɗanda suke haka ko su daina ko a hada su da hukuma domin lafiyar jama'a ta fi komai za ga mutane suna kamuwa da cututtukan da ba a san kansu ba amma sai ka tarar a cikin abin da ake ba su na abinci a shekarun baya mun yi magana akan thermobita wanda aka tara a sto ya yi tsutsa shine ake zuba wannan garin magani na kashe kwarin nan a zuba a ciki a hada don ya kashe kwarin da ke ciki sai a tankare kuma a sake ribakin nashi sai a shigar a kasuwa to kaga musiba ce wani ire-iren waɗannan ababai da mutane suke yi in ka gani abin yana da wato ban takaici akwai sakaci da wasa da rayuwar ɗan adam don a kan abin da mutum yake so ya samu wato na kuɗi Allah ya shirya da zukatanmu muna cikin suratul mulk za mu tashi kan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a amintum man fi sama'ikum na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير Allah madaukakin sarki yana wato tsawatar da mushrikai gami da ikonsa da kuma tsananin azabarsa yake cewa a amintum man fis ya kuma yi wa Allah tarayya masu inkari da manzanci manzani da Allah ke aiko muku shin yanzu ku kun amintu ne man fi sama'i daga wanda yake sama shine Allah an yaksifa bikum al-arda da ya sa ƙasa ta yi kisbe ma'ana ta yanke wato ta haɗe ku fa idan hiya tamur sai yayin nan ta zamanto tana raurawa tana tafiya ƙasa ƙasa tana rugujewa fa idan hiya tamur wato idan ƙasa za ta haɗe mutane ko za ta ruguje idan ta budu saman nan zai juye ya zama ƙasa haka zai dinga rugujewa abin da ke sama yana zubuwa cikin rami har ya je ƙasa to shin kun amintu ne daga wanda yake sama shine Allah ya yasa aka za yanke kasan nan ta dinga tafiya da ku kun amintu hakan ba zai faru da ku ba shi yasa kuke abin da kuke yi am amintum ko kuma kun amintu ne man fi sama'i daga wanda yake sama an yursila alaikum hasiba akan ya aiko muku da wato iska mai tsanani wanda yake akwai wato tsako a ciki iska ce mai karfi da kuma tsakoyi a ciki wannan idan ta zo kuma fasa kai na nadir lalle da sannu za ku san cewa yaya gargadi yake gargadin da aka yi muku ya muhimmancin sa sai lokacin da kuka ga sakamako na da kun za ku tuna wannan aya kamar sauran ayoyin alkur'ani da suke nuna mana daukakar Allah subhanahu wa da daidaituwan sa bisa al'arshi ke nunawa malamai na tauhidi yayin da suka kawo dalilai na Allah na sama suna kawo wannan aya bayan ayoyi na al'arshi istawa da ilaihi ya al-kalimu at-tayyib da kuma wato ayoyin da suke nuna ababai suna sauka a wajen Allah wannan a'immatu salafi duk sun tafi akan cewa wato ayoyin siffar Allah haka ake tafiya da su al-a'immal arba wa ghayruhum duk sun tafi akan cewa wannan ita ce fassara mafi daidai man fis sama ba za a ce man mulkuhu fis sama'i ba wanda mulkinsa ke sama to ba mulkinsa a ƙasa ne kaga akwai saboda haka man fi sama Allah zatinsa ake nufi shi da yake sama kun amintu akan ya sa ƙasa ta yanke ta haɗe ku tana tafiya da ku ƙasa ba ku amintu ba ko kuma kun amintu ne akan Allah ya aiko muku da wata iska mai ƙarfi irin yadda aka aiko wa mutane abin nan Indonesia ko tsunami da ya zo ruwa ya fantsamu ga kuma iska mai ƙarfi ko kuma irin al'ummu da Allah ya halakar da su na al'ummun da suka shuɗe mutanen samudawa na mutanen annabi salih da adawa mutanen annabi hudu alaihi salam su ma duk Allah ya aiko musu da ire-iren azabobi don ya halakar da su to a lokacin da azaba ta zo za ku san cewa eh wa'azi na da muhimmanci Allah ya ce wa laqad kazzaba alladhina min qablihim da hakika waɗanda suka riga su na al'ummu su ma sun ƙaryatar da manzanninsu fa kaifa kana nakiyya ya ya kiyayya ta gare su ta kasance sakamakon azaba da Allah ya mutu ya karshen ya kasance wayannan al'ummar da suka wuce kamar yadda muka ambata mutane annabi nuhu alaihi salam da mutane annabi hudu da mutane annabi shu'aibu da mutane annabi salih duk wayannan da mutane annabi musa alaihi salam Allah ya madaukaki ya halakar da su saboda kafircewa da suka yi Allah ya ce fa kai bakana nakir ya inkari alaihim kubra in kafircin da suka yi sakayyar ya ta kasance Allah halakar da su Allah ya kullum a akhadna bi dhanbi kowace al'umma mun kama ta da zunubinta fa minhum man arsalna alaihi hasiba akwai wanda muka aiko musu hasiba tsakuwai aka halakar da su wa minhum man akhadathu ha akwai wanda aka yi musu tsawa suka halaka wa minhum man khasafna bihi al-ard cikin su akwai wanda kasa ta yanke ta haɗe su wa minhum man aghraqna cikin su akwai wanda kuma muka natsar da su a cikin ruwa duk wannan azabobi da aka yi musu Allah ce wa ma kana Allah liyazlimahum Allah bai yi musu azaba don ya zalunce su ba a'a su suka zalunci kawunan su walakin kanu anfusahum yazlimun na'am أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور Allah maɗaukaki yana nuna mana ikonsa yana jan hankalin waɗanda suka butulce har yanzu ya ce awalam yaro ila tsairi shin ba su gani ba zuwa ga tsuntsu su daga kawunan su yayin da tsuntsaye suke sama su kalle su fawqahum a sama da su safatin sun yi sahu sahu wa yaqbidun kuma suna kare fukafukan suna miƙe fukafukan su suna tafiya kuma suna kare fukafukan nasu to a lokacin da suke sararin samaniyan nan sun yi sahu suna tafiya rahman ba wani abin da yake rike su a saman nan in ba Allah mai rahama ba ko kuna da shi babu shi aw lam yaraw ila tayri musaqqaratin fi jawi samai ma yumsikuhunna illa Allah shin ba su ni ba zuwa ga tsuntsaye a sararin samaniya an sakara su sun yi sahu waye yake rike su in ba Allah ba Allah da ya rike tsuntsaye a sama shi yake rike dukkan halittu da ke ƙasa babu bambanci tsakaninsu Allah yana nuna mana ya ja hankalinmu ne wannan da ake ganin sa yana da wuya ma yayi balle mai sauki amma a wajen Allah dukkan su masu sauki ne ma khalqukum wala ba'thukum illa kanafsin wahida halittan ku da ata da ku duk kamar rai guda ne a kashe mutum daya a rayar da shi kamar haka ne don ba aikin wahala bane aikin kalma ce ta kun da ya kunu to Allah ya ce mutane ba su gani ba zuwa ga tsuntsaye a sararin samaniya suna shimfida fuka-fukensu suna sahu suna tafiya kuma suna tarewa ai ba wanda ke rike su in ba Allah ba wanda rahamarsa ta yarwaci dukkan komai wanda kuma shine mafi inganta halitta cikin halittunsa innahu lalle shi Allah subhanahu bi kulli shay'in basir ga dukkan komai yana gani ba abin da yake buya gare shi dalla kudratu Allah ya ce amman hadha alladhi huwa jundun lakum shin wane ne wannan da su sune ne wato runduna gare ku waɗanda suke taimaka muku yansurkum da za su taimaka muku min dunin rahman koma bayan Allah shin akwai su shin akwai wani wata runduna da za ta kare ku daga Allah idan Allah ya tunkare ku babu shi inil kafiruna a'a kafirai ba a komai suke ba illa sai gurur ba cikin cikin rudi suke suna yaudaran kansu ne suna ganin ba Allah ba zai cin musu ba saboda ilimin da ya ba su fasahar da ya ba su ci gaban da ya ba su saurarawan da ya musu suna abin da suke so su kutsa cikin ruwa cikin ƙasa a yi bincike a yi na'urori na higin ababai na nesa a yi ababai dai wanda yana gajiyar da ɗan adam ababai na halakar da mutum duk an yi su to amma ba a yi abin da zai rayar da mutum ba in ya mutu ba za a iya kuma samu ba ana ji ana ganin mutum zai mutu ƙarshe in ya mutu sai dai abin da shi duk injina da ake da su a duniya kwamfutoci da ake da su a duniya masana masu kutsawa cikin sararin samaniya duk dai ba za su iya tayar da mutum ɗaya ba idan ya mutu bal kuda inda da zai mutu ba za su da shi ba ta har yanzu akwai kasawa har yanzu akwai kasawa duk cin gaban da ɗan adam ya samu ran mutum ɗaya ba zai iya mayarwa ba injina ba irin wanda ba a kera ba ba irin wanda kuma ba a shirin kerawa kwamfuta iri-iri na'urori iri-iri ana ci gaba kana zaune inji zai kama ka abinci eh? an yi abin da aka yi ne ga mara lafiya ne saukaka rayuwarsa a mai lafiya ne kayan jin daɗi a mota ne mota tana maka magana in ka shiga ka zauna in akwai matsala za ta gaya maka in ta ga irinta a hanyar suna magana mota da mota irin su su biyu sun haɗu yadda kamfanin ta yi su duk wannan an yi amma idan da wani zai mutu a ce ku tayar ba za ku iya wannan kaɗai ya ishe ku shi ne Allah ya ce amman hazan lazi huwa jindun lakum shin wane ne wannan da shi wato ko su runduna ne naku wanda yake zai taimaka muku koma bayan Allah babu shi sai dai kafiri yana cikin rufi amma na hadha alladhi yarzuquhum shin ko kuma wane ne wannan da zai arzuta ku wato idan Allah ya rike arzikin sa alladhi yarzuqukum in amsaka rizqa idan Allah ya riƙe ruwan sama waye zai saukar babu shi ba wanda zai iya saukar mana da ruwa a sama wanda zai wadata mu ko kuma ya saukar ya cire mana ruwa daga ƙasa idan Allah ya riƙe na shi kuma dan adam ba zai rayu ba sai da ruwa waja'alna min al-ma'i kullu shay'in hayy da ruwa aka sa halittu suke rayuwa dan adam ba zai zauna ba in ba ruwa halittu saura ba sa zama in ba ruwa wa'inda ma suna jimawa kafin su sha ruwa din su ma dai sai sun yi amfani da ruwa sai dai suna daukar lokaci ne kamar halittun da suke shiga cikin ƙasa irin su kwaɗi irin su kifi, suna nan a cikin ƙasa in aka ɗauke ruwa suna nan a ɓoye cikin ƙasa ba su mutu ba sai an yi ruwa kuma su fito to amma ai ruwan farkon ne ya taimake su suka zauna kuma ruwa na biyun ne zai sa su fita amma inda a jera shekara uku ba a yi ruwa ba za a tadda su wannan duka na nuna mana Allah shi ne ke da iko idan Allah ya riƙe nashi arzikin akwai wanda zai kawo mana babu Allah ya ce wa in yamsaka Allah bi durrin fala kashifa lahu illa hu idan Allah ya shafe ka da cuta ba mai yaye wannan cutar sai shi Allah wa in yuridka bi khairin fala radda li idan Allah ya nufe ka da alkhairi kuma babu wanda zai mai da alkhairin da Allah ya kawo to Allah shine mai kawo arziki bal lajju fi utwin wa nufur bal a'a lajju sun kusa sun yi nisa fi utwin cikin wato girman kai da wuce iyaka wa nufur da kuma gujewa nisanta nufur wato suna ta wurin kai da gudu daga gaskiya ga zurfafawa cikin jahilci da kuma gudun gaskiya a cikin lamarinsu na'am أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم Allah maɗaukaki yana buga mana misali na mutane masu imani da kuma da suke kan kafirci. da kuma ma'abota gaskiya da ma'abota ƙarya shin afa man yamshi mukibban ala wajihi shin wannan da yake tafiya a kife akan fuskarsa ahada shin shine bijiriya man yamshi sawiyan ko kuma wanda yake tafiya daidai akan kafarsa ala siratul mustaqim bisa tafarki madaidaici shine bijiriya wa ya bijiriya a cikin mutane din nan wanda tafiyansa akan fuskarsa yake tafiya fuskar shine yake takawa kafan yana sama da wanda kuma kan yana sama kafa ne ke takawa shi da tafiya wa ya fi kiriya wa yake tafiya daidai na'am kaga wanda yake tafiya akan kafa shi ne shi daidai a nan haza masalin da rabahu Allah lil mu'mini wal kafir misali ne Allah yake buga mu'mini da wanda yake kafircewa Allah fal kafiru masalahu fi ma huwa fihi wanda ya kafircewa Allah misalin abin da ke ciki ga masalin man yamshi mukibban ala wajhi kamar mai tafiya akan fuskar sa ai yanki mun hanyar la musawiyan ala wajhi wato ba daidai yake tafiya akan kafansa daidai kamar yadda sauran mutane suke tafiya ba shine Allah yake ba su taba zama daidai ba to hakan nan wanda yake kan shirya da wanda yake kan bata ba su taba zama daidai ba a cikin duniya ba a ganewa sai a lahira sai lokacin da result zai fito lokacin da ake raba certificate kowa za a kira shi ku tashi ku garbi takardun ayyukan ku a nan ne wanda ya karbi takardarsa a hagu zai yi nadama da ba ta amfane shi ba a nan an tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam a ruwayar imam ahmad a hadithin anas cewa aka tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam cewa kaifa yusharu nasu ala wujuhihim ya rasulullah ya ya manzo Allah ya ake tada mutane akan fuskokin su mutum ya tashi a fuska kuma yana tafiya qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace alaysa allazi amshahum ala ardihim qadirun ala an yamshahum ala wujuhihim wannan sarki da yake ya tafiyar da su akan kafafuwan su yana da ikon ya tafiyar da su akan fuskokin su tafiya akan kafa da kake yi ma ba karfin ka bane ba saitin ka bane Allah ne ya so ka tafi akan kafa biyu da wani abu ne zaka kera ka je ya tafi da kafa biyun ka bar shi sai ya faɗi amma kai Allah ya yi ka baka faduwa akwai wasu abubuwa da suka rike ka Allah ya tsara ka a yadda kake kwakwalwanka ya dauki setin kafafuwanka suka dauki setin sannan kake tafiya ba kawai bane don abu mai kafa biyu kana tafiya ba haka bane ba akwai halittar Allah a ciki na'am qul wallazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah قليلا ma tashkurun قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون Allah madaukake ce kulka ce da su huwa a amsha'akum Allah shine wanda ya kagi halittanku amsha'akum ma'ana bada'a khalqakum ya fara halittanku daga babu waje lakum as-sam'a kuma ya sanya muku ji wal absara da magannai wal afidata da zakatu wannan duka Allah ya yi muku ni'imani ne don ku gode masa amma maimakon ku gode masa sosai qalilan ma tashkuruna kadan ne kwarai abinda kuke na godiya wannan halitta Allah madaukaki yayi dukkan halittu da irin wannan abin amma ya manyanta dan adam da aljanu da amfana da abinda suke ji ko suke gani da kuma suka na jujjuya abubuwa a dabbobi akwai dabbobi da suke da ido suna ji suna gani amma ba sa amfana babu zuciya mai jujjuyawa shi yasa dabba za a ce za a misali a sayi rago wannan ragon na sayar ne don in yanka shi layya ba yana ji muryanka ba amma ai ba fahimci me kake faɗa ba kuma ko ya ji yankan bai san me yankan ba kuma ba ya da zuciyar da za ta koya masa cewa za a yanka ka ba yankan nan za ka mutu ne ba kai san yadda za ka yi yanzu da a ji Allah yawa dabbobi irin zukatan da yawa ɗan adam da aljani kowa in ya ɗaure ragon salalai ya gobe zai gani ba za ka gani ba don sun san za ku yanka su za su gudu amma Allah bai yi musu haka ba sai ka ga za ka yanka shi ikon Allah ka kunce shi kai ne kai kiwonsa za ka yi kai shi wajen rami amma zai bi ka ya zo sai kuma ka kama ka kwantar da shi ka yanka don ba yi da afida ba yi da fu'ad din nan na jujjuyawa idonsa na gani ne amma ba na fahimci lura ba kunninsa na ji amma ba na fahimta ba amma Allah ya mana ido na dora za ka gane abu mai kyawu da mara kyawu kunninka yana ji sauti mai kyawu mara kyawu za ka ji alkhairi aka faɗa sharri aka faɗa za ka gane kai ake nufi wani ake nufi za ka gane in sharri ake nufi da kai kuma zuciyarka za ta sa maka kwakwalwanka ya bada umarni a yi tunanin ya za a yi a daga wannan shirin da ake maka ko duk wannan Allah ya yi wa ɗan adam don ya zauna lafiya amma Allah yake tare da wannan ni'ima qalilan ma tashkuruna kadan ne kwarai masu godiya a cikin ku ce da su in ji Allah madaukaki huwa allazi zara'akum fil ardi Allah shine wanda ya halicce ku a cikin ƙasa ma'ana fil ardi ay alal ardi ya halitta halittan ku akan ƙasa ya yada ku sannan kuma wa ilahi tusharuna ga Allah din ne fa za a tayar da ku za a koma da ku lokacin da mutuwa ta zama ku wato a kiyama wa yaquluna mata hadha alwa'd su mushrikai suna cewa yaushe ne wannan alkawari da kuke cewa akwai kiyama za mu mutu mu tashi mun san akwai mutuwa amma tashin da kuke cewa za a hada mu da mu da iyayenmu a saka mana yaushe ne in kuntum sadiqina in har kuna da gaskiya cikin bamu labarin kiyama yaushe za a yi Allah ya kulka ce da su innamal ilmu indallah ilmin wannan abin yana ga Allah yaushe za a yi kiyama ba wanda ya sani sai Allah baka san me za ka yi yanzu daga nan in ka tashi kai ka san a tunaninka ga hanyar da za ka bi ga inda za ka tsaya ka sayi wannan ko ka je gida amma kuma baka san me Allah zai shirya ba wani ya tashi ba zai cimma gidansu ba sai dai ya sha ruwa a hanya don wani dalili ko kuwa Allah da ikonsa yana sarrafa dan adam yadda ya ga dama tare da shi dan adam ma yana da abin da yake so ya shirya wannan shine wa mata ta'una illa an yasha Allahu rabbul alamin Allah ya ce da su innamal ilmu inda Allah ilimi daga Allah ya ce. kiyama tana nan tafiye amma yaushe ne Allah kadai ya sani inna Allah indahu ilmu sa'a Allah na gare shi ilimin tashin kiyama ilimin kiyama yana wajen Allah ba wanda ya sani an ce da in an yi shekara dubu da ɗari 1400 za a yi tashin kiyama ba an faɗi haka ba a wa'azin tatsuniya wai annabi ya roƙa al'ummarsa shekara dubu sai na bakar ya roƙa al'umma shekara 100 umar 100 usman 100 ali 100 in yayi shekara 1400 za a tashi kiyama ana tsorace sai ga 1400 hudu ya wuce da goma ya zo da 20 ya zo da 30 ya zo da 40 ya zo yau da 43 ba yi kiyama ba ka ke na wancan ta zama tatsuniya a turancin ma an zo an yi karyar a kwamfitoci za su yi kaza a wani shekara ne 1999 ko 2000 za a yi kaza duk duniya ana tsorace ta ci bai faru ba Allah fa shi ne mai halitta ala ya alamu man wa wallafi fulkari shi ya halittarsa sai lokacin da yake a wai an wasu an zo an yi bincike yan geologist sun yi bincike cewa a ruwa zai kare akwai shekara da aka tsoratar da mutane mai duguri wai ruwa zai kare ruwan kasan ne fa wai zai kare yau yanzu kusan ruwan ya karu fiye da dama kusan kowa yana da bohol a gidansa da ku na gwamnati ne kada yake amfani da shi amma ruwan har yanzu yana zuwa wani ma ruwan fafin da ka sa ma sai ka rage saboda yawan ruwan nan na masallacin na lokacin da muka tona bayan wani lokaci sai da muka rage fahim biyu saboda ruwan ya yi yawa ga gani saboda haka eh, Allah a bar shi da halittarsa Allah ce wa inna ma ana nazirun mubin ya kai manzo ka gaya musu cewa inna ma ana abin sani dai ni manzo nazirun mai gargadi ne mubinin kuma gargadin nawa mabayyani ne na'am mara ra'awhu zulfatan yayin da mashirkan suka ga azabar Allah ta tinkare su tana tinkaran su zulfatan wato kusa kusa azifatil azifa kenan ta zo kusa kusa a wannan lokacin fi adwujuhul ladina kafaru fuskokin waɗanda suka kafirce wa Allah za ta yi bakin irin ta mummunar gani za ta yi muni sosai ba za ta yi kyawun gani ba ai sa'atu ru'yatuhu wato ganin fuskar su za ta munana saboda sakamakon babu kyawun. mutum yana ta cewa ai aljanna mana mu ne ai ba komai ai kaza kaza kawai sai ka ga wanda yake ganin zai bashi aljannan shi ma yana goyo Allah sai alaka yi Ha wasu ne za su je su yi fashi a ai an sai hanya ku yi harka ku nan da awa uku nan mun sai hanya ko to ashe akwai team na operation masu gaskiya da suka fita ko operation haɗin kai ne ko operation wane ne ne a kawai da suka fita sai ga shi ya zo ya ɗauka mutanen da sun sai filin ne a gogance hanyar ne kawai yana zuwa sai aka maka shi aka ɗora shi aka sa masa amfa a hannu to sauran ƙanana kuma fa ha ba magana hankali ya tashi abin da ake tsammani ba shi ba ne wannan fa 'yan adam ne da 'yan adam ya kuma Allah da mala'ikunsa da kuma kai wanda ka kafirce masa Allah shi ke yayi Allah ce yayin da suka ga azabar Allah fuskarsu su za ta nuna na sai baki kiran Allah ya ce wa qila za a ce da su ta fuskar goranta musu hadha alladhi kuntum bihi tad'una wannan ita ce abin da kuke nema a duniya kuna cewa ta ko ina azaban ne mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin in tu bi azabillahi in kuntum sadiqin haka suke cewa ba ku zo da azabar Allah din kuna da gaskiya sai ga shi nan da suka ga azabar suna wayo Allah نعم قل أرأيتم إن أملكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين wato su mushrikai dai suna neman annabi sallallahu alaihi wasallam ya halaka shi yasa suke maganganu wato na batanci gare shi na wato nuna cewa su ne wani abu ba annabi ba da sahabbai to Allah madaukake sai yake nuna musu a irin ayoyi da yanzu muke karantawa cewa su gani idan har annabin ne alaihi salatu wassalam ya Allah ya sa wani abu zai same shi akwai wanda zai kare shi annabin fa shine masoyin Allah yayyen halitta in wani abu zai same shi akwai makare shi banda Allah babu shi kansa din haka to ya kuma ga wanda yake nesa da Allah shi ne Allah ke cewa kulka gaya musu ar'aitum shin ku bani labari mana in ahlakani Allah idan Allah madaukaki ya so ya halaka ni ni kaina wa man iya da waɗanda suke tare da ni na sahabbaina aw rahimana ko kuma Allah ya ji kanmu da falalansa da kyautatawansa ya azzuta mu rayuwa mai tsawo wane ne zai iya kawo tikas ga abin da Allah zai yi babu shi sai Allah ya ce kamar yi jirul kafiri na min azabin ali babu wanda zai kare waɗanda suke kafirai daga azaba wacce take mai rabi kamar yadda haka ne ma? na'am ba wanda zai kare su daga wannan azaba mai radadi kana kufaru maka yad'una ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa ala almu'minina bil halal mushrikan makka suna neman annabi sallallahu alaihi wasallam ya halaka suna neman wato Allah ya halakar da shi da sahabbai fa ama fa umira bi an yaqula lahum sai aka umuje da yace da su nahul mu'minuna mutarabbisuna ihda al-husnayn mu masu imanin nan fa muna jiran ɗayan abu mai jawo biyu ne ha ko dai a halaka mu ma'ana Allah ya dauki rayuka mu kamar da kuna neman mu mutu dan idan mu mutu fa nan kalibu ila aljanna sai mu je aljanna ko kuma dai Allah zai mu ya ba mu nasara a kanku a wannan lokacin kuma kun me za ku yi a wannan lokacin a lokacin da Allah ya ba mu nasara ko ya halaka mu wanne ne naku a ciki shi ne ce ka gaya musu in Allah ya halaka ni da sahabbaina ko ya ji kanmu to waye zai kare mu shirkai daga azaba wacce take mai rada ulka ce da su Rahman rahman shine Allah wanda zai yi wannan abin shine Allah wanda zai tsere da masu imani kuma ya halakar da waɗanda suka kafirce na bihi mun yi imani da shi wa alaihi tawakkalna kuma gare shi muka dogara subhanahu wa ta'ala fa sata'lamuna kuma da sannu za ku san cewa man huwa bi dalalin mubin wane ne ke cikin bata kuma batan wanda yake mabayyani kulka ce da su ya manzo sallallahu alaihi wa sallam ara'aytum shin ku bani labari mana in asbaha ma'ukum ghaura idan ruwan naku ya kafe fa asbaha ma'ukum ghaura ay gha'irun fil ardi ruwan da kuke amfani da shi yanzu in ya kafe ya zama babu faman ya'tikum bima'in ma'in wane ne kuma zai zo muku da wani ruwa mai bubbuka ruwan da zai billa kuna sha mai dadi waye zai kawo muku kaga babu ruwa na Allah ne tunda Allah ya duniya ruwa na shi wanda yake sauka daga sama wanda yake billa daga kasa idan da Allah zai rike ruwan shi akwai wanda zai kawo babu shi to me yasa ba za a yi imani da shi ba akwai ne asar da yake nuna cewa wani da aka ce masa aka karanta masa wannan aya sai ce ya fi hal fa'su wal Ya yace giddiga da gatari zai kawo ruwa wato ji ya dauka kafewa irin wanda ya sani kawai sai aka ce idan sai ya tafi sai ya makance da ya izgiri da ayan sai ya makance to da Allah yana yin haka ga kowane mai izgiri ga aya kaga da an zauna lafiya to amma kuma ba hikima ciki idan mutum da zaran ya butulce za a kawo sakayya ai babu jarrabawa kowa zai yi imani ba zai izgilin ba amma mai izgilin ya yi izgilinsa ba a taɓa shi ba to kai mai imani yanzu ake jarrabanka abin da kake yi gaskiya ne amma wani ya taɓa kuma Allah ya saurara eh jarrabawa ce na'am بسم الله الرحمن نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإن وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين بسم الله الرحمن الرحيم سورة القلم wannan sura da aka kira ta da wannan suna alƙalam ma'ana alƙalami saboda an ambaton alƙalami a ciki wannan sura suratul qalam wato tana daga cikin surori da suka sauka a farko-farko amma kafin ita suratul alaq da mudassir da muzammil sun sauka ayoyinta hamsin ne da guda biyu kuma ita sura ce makkiya Allah madaukaki yana cewa nun Allahu alam bi muradihi bi hadhihi bi hadha al-harf Allah shine ya san me yake nufi da wannan harafi nun harafi ne daga cikin huruful hijaiyya wanda kamar mu yadda muke samu a awa'il suwar farko farkon surori zamu ji Allah ya ce taha yasin alif lam mim alif lam ra duk wannan huruf ne muqatta'a fi awail suwar magana mai karfi mu ce Allahu a'lam bi muradihi li salama min Allah shi ya bar wa kanta sani wal qalami Allah yana rantsuwa da al qalami wa ma yasrun da abinda wato ake rubutawa da al qalami abinda ake rubutawa suwa suke rubutu abinda mala'iku suke rubutawa da al Allah yana rantsuwa da wannan akwai asiri cikin alkalami alkalami ni'ima ce daga ni'imomin Allah kuma aya daga cikin ayoyin Allah mutum zai kama alkalami sai yayi ta'abirin abin da ke cikin zuciyarsa kawai zaka motsa shi hatta wanda ba sa iya magana suna communicating da alkalami wannan ya rubuta wancan ya bada azza mun yi wani kurma wanda muke tare da shi a gidanmu muna kanana idan kuna magana yana so yi magana da kai sai ya share kasa daga nan sai rubutu zuwa can in ka karanta kai ma sai ka ba ansa a rubuce sai shi ma ya rubuta maka yau kuma an zo an ci gaba yadda ake communicating da kurami akwai iliminsa makarantinsa musamman to alkalami yana da ni'ima ar-rahmanu allama alqur'ana khalaqa al-insana allamahu al-bayan bayanin da Allah ya sanar da ɗan adam ta zai fito ta hanyar alkalami akwai wanda zaka yi magana kuma in ba don alkalami ba da ilimi bai zo mana ba littattafan da aka rubuta alqur'ani ne hadisan ne tafasir din ne duk da alkalami ake rubuta yana da kyau mutum ya zama yana da alkalami a kusa da shi saboda musamman dalibi ilimi ka zama kana da alkalami kuma kana da yar warakarka kana zaune sai wata ƙadiyya za ta faɗo ma wata matsala za ta taso ma wata tambaya za ta fito sai ka rubuta sai ka je ka bincike a kai ko kuma gashi mutum ya zo zai mutu ajali ya zo babu wanda zai wa wasiya amma in akwai alkalami zai rubuta abin da zai rubuta bayan ya mutu za a zo a gani kuma yana da kyau mutum tun kana da lafiya ka rubuta hadisin abdullahi bin umar ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bai dacewa da musulmi ya zama akwai wani abin da zai yi wasiya ya zauna kwana uku bai rubuta wasiyarsa ba ka rubuta alkalami yana da amfani amma ba a rantsuwa da alkalami kuma ba a sashi da alkalami akwai waɗanda suke zuwa makarantu tsangaya-tsangaya suna neman alkalumma da almajirai suke rubutu da shi a tattara su a je a zuba su a ruwa a yi abubuwan da za a yi kaga ya zama canfi haramun ne haka Allah yana rantsuwa wal qalam da alƙalami wa da abin da abinda suke rubutawa wato su mala'iku jawabin rantsuwan shine ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun ya kai wannan manzo sallallahu alaihi wa sallam baka zamanto kai mahaukaci ba ga ni'mar ubangijinka mushrikai suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya zo da shi hauka ne wani ya wa yakadu alladhina kafaru la yuzbiqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu la majnun Allah ta wama huwa illa dhikrun lil alamin kuma Allah ta wama sahibukum bi majnun sahibinku bai zama mahaukaci ba shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam am yaquluna sha'irun tarbasu bihi raibal manun ba wannan ba wajen haukan ne aha ya yakuna bihi jinna haka ne ayar na aina jazakallahu tsere. to an faɗi abin da aka faɗa don idan aka cewa wa mutum mahaukaci kaga duk abin da yake faɗa kuma ba za a ɗauka shi yasa mushrikai suka yi saurin suka tuhumi annabi sallallahu alaihi wasallam da hauka don kar mutane su yadda da shi sai Allah ya ce ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun abinda Allah ya baka na manzanci na ni'ima ce baka zama haukaci ba don wannan kyauta da Allah ya maka wa inna laka la ajran ghayra mamnun kuma lalle akwai gare ka wato da ajran wani lada mai girma a wajen Allah ghayra mamnun ba wanda zai yanke ba bai da kaji wannan ni'imar da Allah zai baka ba da ƙarshe kuma Allah ya bashi alaihi salatu wassalam tunda Allah ya aiko shi har yau har gobe mutane sai musulunci suke ana shiga musulunci ana haifan musulmai ko kuwa cikin musulunci yana cikin garin makka ya zama yana cikin jaziratul arab ya zama yana cikin duwalul arab ya zama ila al'alam kalkul yau duniya gaba ɗaya musulunci ya mamaye ko ina duk inda ake fada da addinin ma addinin yana nan daram tsaye da kafarsa duk lokacin da yi alwala annabi yana da lada kai sallah yana da lada kai tilawa yana da lada kai azumi yana da lada shine wa inna laka la ajran ghayra mamnun ba mai yankewa ba Ladansa sa bai yankewa har ai kiyama ba wanda zai kai shi kuma kyauta ne daga Allah wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la'ala khuluqin azim sannan kai manzo sallallahu alaihi wa sallam kana kan tafarki wanda yake mai girma khuluq tabi'a halaye wanda suke azim ay rafi al-qadr masu girma masu daraja tabi'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam kenan la'ala khuluqin azim ay la'ala dinin azim addinin ka addini ne mai girma sulukin ka suluki ne mai girma sannan mu'amalan da kake yi mu'amala ce mai girma nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya zaɓe shi ya zaba masa ɗabi'u masu kyawu duk wani wato wata ɗabi'a mai girma wadda aka so a ganshi da a ganta da mutum to annabi yana da wannan ɗabi'a bal annabi ya ɗaura akan wanda ake da shi wajen gaskiya wajen amana wajen tausayi tausayinsa ya je ga dabbobi alaihi salatu wassalam tausayinsa ya je ga wato marayu yadda yake ba su kulawa don ya ɗaukaka darajarsu ya ja hankalin al'umma su kula da su ya ce ana wa kafirin ya kimi ka hatai da kirjan wa inna kana ala kulukin azim ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam ɗabi'u ne masu girma wanda kuma ɗabi'un shine alqur'ani kamar yadda an tambayi Aisha radiyallahu anha wato akan ɗabi'un Annabi sallallahu alaihi wa sallam Aisha take cewa mai tambaya alasta taqra'u al-Qur'an ba kana karanta Qur'ani ba sai mai tambaya ce eh sai Aisha take fa inna khulqa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kana al-Qur'an ko kuma kana khulquhu al-Qur'an ɗabi'arsa ita ce wato al-Qur'ani idan kana so ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam sa ka karanta alqur'ani yadda yake haka yake bai canzawa bal sahabbai ma suna kokarin ɗabbaka rayuwarsu da karanta alqur'ani ina suna karanta ayoyi ba sa wucewa sai sun haddace su ya zama ɗabi'arsu wajen gaskiya wajen rikon amana wajen alkhairi idan aka ce ku yi sadaka mutum baya da shi ba zai daura hannunsa akan cinya ya ce to an da shi ba a'a tunda Allah ya ce ku yi sadaka zai je yi sana'a ya samu kuɗin da zai yi sadaka don ya ga ya shiga cikin wannan aya duk abin da dai aka ce ku yi suna yi shine wasu har suna cewa suna Allah Allah su je gidan wani su yi sallama mai gidan ya ce ka tafi ba na son ganin ka yanzu ya juya ya tafi don ya samu ladan ya aiki da ayar alkur'ani fa in qila lakum irji'u farji'uhu askanakum ya kace da ku ku koma ku koma shefi alkhairi gare haka ake so a ɗabi'antu da alkur'ani to annabi sallallahu alaihi wasallam kana ala khuluqin azim yana kan ɗabi'u wanda yake mai girma alaihi salatu wassalam sai Allah ya ce na'am fasatubsiru wa yubsirun kuma lallai da sannu kai za ka gani ya manzo sallallahu alaihi wa sallam su za su gani me za su gani ko me za ka gani bi ayyukum al-maftun wane ne mahaukaci cikin ku ba sun ce annabi mahaukaci ne ba al-maftun anan shi al-majnun kalmar fitna tana zuwa cikin qur'ani da ma'ana da yawa fitna tana zuwa da ma'ana azaba tana zuwa da ma'ana jarrabawa tana zuwa da ma'ana kafirci eh? wal a ashaddu min al qatl kafir tana zuwa da ma'ana me muka ce da ma'anar nifaq yawa tana zuwa da ma'anar azaba zuqu fitnatakum hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun tana zuwa da ma'ana jarrabawa innama amwalukum wa auladukum fitna to ya bi ayyukun maftun wane ne aka fitine shi a hankalinsa ya zama hukunci inna rabbaka inna rabbaka huwa alamu biman dhalla an sabili ya kai manzo alayka salatu wassalam lalle ubangijinka Allah ya sani masani ne shi biman dhalla an sabili wane ne yafi bata akan tafarkinsa wa huwa alamu bil muhtadin kuma shi ya san su wane ne wanda suke kan wato shiriya wato tafarki wanda yake na kwarai na'am فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين ذم مشاء بنمين مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك ذنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم الله ما دوكاكيتي فلا تطع المكذبين يا كي wannan manzo kada ka bi makaryata wa'annan da suke maganganu akan manzancin sa abinda suke faɗa ƙarya ce dama annabi ba zai bi su ba kuma Allah ya karfafa fashi akan kare bi su waddu law tudhinu fayudhinu sun so da za ka sassauto kuma za ka sassauto mudahana ke idan ka fito kana wa'azi to akwai waɗanda suna son wa'azinka amma da za ka sassauta wato suna jin daɗin wa'azinka a wani wajen a wani wajen kana taɓa su to da ka daina taɓa su ɗin don a zauna lafiya su ma in za su yi din in za su taba ka sai su daina taba ka kaga an yi baran kenan waddu law tudhinu sun so da zaka san sauto bai da hinuna kuma za su to babu mudahana a cikin addini fasda bima tu'mar wa arif al muslimin wa qul al haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur to faɗi gaskiyar wanda ya so ya yarda wanda ya so kada ya yarda kuma sirrin wa'azi mutane ne ba su sani ba idan kana wa'azi ba wani lokacin mai wa'azi zai yi zafi a cikin zafinsa din har da kansa yake yin wa wa'azi ba wai sai yi masu mutane ne kawai zai wa'azi har shi kansa yana wa kansa wa'azi shi ya san inda ya taba tsakaninsa da Allah yanzu a zaman nan waye ba wanda ba a taba laifinsa wani in ya an taɓo wurin wanda yake so a taɓa sai ya kabbara in an taɓo na shi sai ya shiru kamar baya wani haka ne kana so a taɓa wani sai ka ji daɗi in an taɓa naka yau ba an yi da wani bayan wa'azi ban san ko karatun jiya ko shekaran jiya ba ya kira ne a ba ya ce malam wa'azin kan nan fa kawai saura ka kama sunana ne to haka mutane suna ganin bakin jininmu eh mun yarda da wannan bakin jinin akan cewa muna magana a kansu ko muna aibata su ko muna aibata abin da suke yi a'a ba mu san ka ba mu san ka ba mu san kana yi ba mu mun san akwai abin a rubuce mun gani ko kuma mun gani da idon mu ana abin yana faruwa ko kuma mun ji a kunne mu inda mun tabbatar gaskiya ne magana shine muke faɗa yanzu ba na yi magana akan masu haɗa kuka da injin oil na mota ba to ai ban je kasuwar ba amma wanda yake sana'ar kuma sai je zauna to kaga yau kuma mu aka yawa halinka aka yi wa ba kai ba ko kuwa kuma a wa'azi idan ba a taba mutum yaushe za mu gyara ko kuna so a zo a yi wa'azi ne ana tara tatsuniya akwai abin nan dubu saba'in kofofi dubu saba'in aljanu dubu saba'in waye a irin wannan dogon wa'azi mai na kan turmin nan a yi ta gengedi a tashi a'a wa'azi ana so a ɗan caja mutane kuma a gyara musu zama a tunatar da su laifinsu wannan shi ne saboda haka babu mudahana wadu da tudu hinu fa yudhinu da za ka sassauto su maza su sassauto amma nabi bai sassauci ba gaskiya yake faɗa inda ya dace a daga murya ana dagawa inda ya dace a hankali kuma ana yi wadu da tudu hinu نعم. ألا تطيع المكذبين والدولة تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين يا خي منذ كدك بي كل حلاف دوني من يوانا ومهين ولا كنتش هذا سفر الله أنا في تدى سفر في المشركي وانت سيئة كاوكي كذلك كرنت رائع دين وانما آير أكتب تاسو كان أكن الوليد بن مغيرة da kuma akana zuri shari'a a kan su ayat ke magana ga lalaci ga tsoro ga kuma saurin kai na rashin imani Allah ta hammajin wato mai yawan aibatawa ayyabin lina yana aibata mutane ba wanda zai zo na lafiya a ah, wani a ah, wani a yi suka zai a ah, wani a kudin sadin ma ina haramu a wani a wani a yi tala, mai baya ba wanda zai in malami ne mai wa'azi a wannan ai dan duniya ne a wannan ai malamin gwamnati ne a wannan ai kaza kaza ne kowa ana ba shi matsayi shi kansa ne kadai ba zai baiwa matsayi ba hammaji mai yawan aibata mutane dan adam ba wanda ba yi da kuskure kuma in dai dan adam ne mai imani ba wanda ba yi da daidai wanda dukkan sa sharri sai iblis shedan ne kawai wanda dukkan sa amma in dan adam ne yana da alkhairi ko min sharrin sa amma a babin muwazana sai a daidai a babin kuma idan mutum ya yi rashin daidai ana maganar rashin daidai din ba kuma za a ce ai ya taɓa yin alkhairi ba alkhairin yana nan amma yanzu kuskure ne ake magana mutane su gane cewa akwai bawabi na ta'amul ma'al mukhali akwai ne littafi da muka sarrafa muka karanta ko me sunan littafin na ضوابط الفقهية في التعامل مع المخالف نعم بعد هنا المؤلف هنا to wannan littafin yana koya maka ya za ka yi ka zauna da wanda ka saba masa ko ya saba masa wala tuti kullu halafin mahin hammazin masha'in binamim hammadin mai yawan aibata mutane masha'in binamim mai yawan kai kawo na gulma tsakanin mutane masha'in binamim yana tafiya nan ya dauko magana a can ya kawo nan ya dauko daga nan ya kai can wannan aikin sa kenan manna'in lil khairi mu'tadin asim lokaci yayi za mu take ta anan za mu akan fadin Allah subhanahu wa ta'ala tu'il mukaddimin insha Allah Allah ya samar albarka a cikin abin da muka samu Allah ya gafarta mana ya gafarta kurakuranmu akwai yan uwa da suka kawo mana ziyara akwai daraktan agaji na jiha ya zo da shi da yan uwa tabagarsa akwai kuma dan uwa Sas Ismail Mangu dan uwa ne tintintin musamman ya zo da ya yi ta'aziyya na rasuwar malam muhammad musa bako aminin sa ne sosai shi ne ya zo ta'aziyya kuma ma'alar din yana auren wato yar shi dan uwa wanda ya zo ya yi ta'aziyya kuma tun da yana hanya ma ikira ne yace ga sunan yana taje kuma mun shigo karatu sai na ji cewa ya sauka kama zai zo Allah ya saka da alkhairi jazakumullahu khairan kamar yadda ya zo ya isar da ta'aziyan sa Allah ya saka alheri kuma Allah ya mai da shi gida lafiya da sauran ƴan uwa kuma shi malam Allah ya gafarta masa ya sanya kabarin sa ya sa ya huta walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya gafarta